a wannan littafi sharhu masalin jahiliya za mu tashi mas'ala ta 25 ta 25 ne ko? ai mun ko ba nan ne ba za ta shi mas'ala 24 a'a to on fito suna da alaka da juna ne to abin nan al-mas'ala ar-rabi'atu wal 20 mas'ala ta 24 zuhuduhum fil haqqi idza kana alayhi zuhuduhum fil haqqi kana alayhi du'afa yana daga cikin dabi'un yan jahiliya sukan janye ma gaskiya in sun gama masu rauni na tare da gaskiya duk abin da suka gani masu rauni ke tare da wannan abu sai su janye mishi wannan jahiliya ce kuma yana makaranta a baya ruduwa da kuɗi duniya jahiliya ne kaga ka samu duniya kana da kuɗi ka ce ai so man taɓa ma kenan sai an je lahira to wannan cutan kai ne ba shine ma'aunin ba yan jahiliya sun ɗauka in kana da kuɗi dalili ne da ke nuna Allah ya yarda da kai shi sa suka ce nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma na harbi mu'azzabina muna da kuɗi muna da yaya lahira yanda muka huta a duniya lahira ma huta zami to wannan sai malamin ya ce mana kiyasin ba kuɗi bane ko talauci duk da yake in ma wanda suke kusa da aljanna ne talakawa sun fi yawa inda manzo Allah ya ce na ga wuta na ga aljanna na ga aljanna talakawa sun fi yawa kaga wannan ana daga nau in ma kusa da aljannan ne to amma malamin ya kunnan mu yace talauci da wadata duka jarabawa ce ba su ne ma'auni na cewa Allah ya da mutum ba Allah ya da mu to haka nan idan sun ga abu suna kallo a masu kuɗi ne ke zuwa wannan wuri masu kuɗi ne ake wannan harka da su masu mawada koko raunana ne masu rauni ne to masu rauni ne to wani abin ba gaskiya ne ba Allah ya kare mu malam yace tarku dukhul fil haqi inji Muhammad ibn Abdul Wahhab kenan su yan jahiliya sukan janye daga shiga cikin al'amarin gaskiya idza sabaqahum ilayhi du'afa idan wato talakawa sun riga su sun mamaye wannan wuri takabburan saboda girman kai wa ana fatan da jiji da kai Ana fa. jiji da kai kenan fa Allah ta'ala wala tadrudil ladina yad'una rabbahum sai Allah saki aya yace kada ka kori waɗannan yanzu ya za a yi makarantar naka in an zo babu kowa a ciki sai bayi irin su bilal irin su suhail bin sinan arrumi sai baki irin su abinan farisi sai waye ba ainihin jigajigan kwarai shawon maka ba su zuwa masallacin ba zuwa karatu mu wannan karatu ba yin namu bane idan zaka ana so mu zo to mu ga manya ne a wurin Allah ya ce a waɗannan ƙananan ka kore su wala tadrijul ladina yad'una rabbahum bil ghalati wal ashi shaykh salih ibn fawzan ibn abdullah al fawzan ahlul jahiliya yarfuduna al haqa in jahiliya suka watsar da gaskiya idan kana alaihi du'afa'u minan nas idan dai da mutane masu rauni a cikin gaskiya sai su guje mashi wali haza ƙalu shi yasa suka ce a haula imanna Allahu alaihim yanzu wadannan ne za ce wanda za a tafiya da su da irin waɗannan ne za ka yi labari an gane wannan ko yanu laisu aula bil janna minna ai ba waɗannan ne suka fi cancanta a ce yan aljanna ba ga mu to kaga ina jin da kudin za ka gina aljanna kenan nahnu aqdamu minhum wa ashrafu minhum ai muke gabansu muke manya fiye da su haula du'afa raunana ne malahum qimatun su ba wasu manya ne ba wala darun muta fil mujtama al'umma ba su dauke su bakin komi ba to ai haka ake ce masahaban ma lokacin manzo an su zuciya sai ce a'a waɗannan ne wai manya waɗannan ne wai manya su ne nan gaba za su mallaki duniya za su farisa da rum da ina ne wai manza Allah wai zai dawo da shi karkashin su da irin waɗannan mutanen talakawa ai haka su karkace musu ko sai gashi ko sahabban sun zo sun mamaye ko ina suka ce wai me yasa ma manzan ba a aiko shi cikin kaza da kaza suna zaben ma abubuwan da suke so a yi Allah ya sauke wa qad radda Allahu alaihim bi qawlihi alaysa Allahu alama bi shakirin Allah ya mai da musu mutane ce wai ba Allah shi ya san mutanen kirki ba Allah shi ya san mu ba ga muna muna zaune ba Allah shi kadai ya san mu ya san wane ne zuciyar kowa me kuma yasa a zuciyar shi waye shi Allah shi ya san zukata wallahu jalla wa ala la yuti hadha ad-din illa liman liman ahabba ai Allah baya bada dini sai ga wanda yake so duniya ce yake ba wanda yake so da wanda baya so amma banda addini addini sai wanda yake so zai bashi amma duniya fa yuti haliman yasha'u min ahbabihi wa min a'da'ihi amma duniya ana bada ta ne ga wanda da wanda Allah yake so don ba su dina ba su shikenan ko sai al-mas'ala ko ba shikenan karatun ba al-mas'ala al-khamisa wal 20 suna da alaka da juna ne al-istidlalu ala kauni shay'i batilan bi sabqi dhu'afa ilayhi wato suna kafa hujja abu na da rauni idan um, abu ba gaskiya ne ba idan masu rauni suka riga zuwa wato da bambanci da wancan wancan idan da masu rauni a wurin masu rauni sun mamaye abin wato ah, wannan abin ba gaskiya ne ba wannan kuma a'a idan suka riga suka riga al-istidlalu ala butlanihi bisabkin zuwa fa'i ka kaulihi lauka na khairan masu sabaquna ilaihi. suka ce inda alheri ne da ba su riga mu ba qala shaykhu salih ibn fawzan ibn abdullah al-fawzan min adat al-jahiliya yana daga cikin al'adan yan jahiliya al-isdalu ala butlan shay'i kafa hujja akan wannan abun bai yi ba bi sabqi duwafa ilayhi inda da masu launi a ciki in gano wannan ko inda da masu launi a ciki to shikenan ya wannan abu ai bai yi ba jahiliya kenan kama qala kama qala Allahu anil mushrikin kamar yadda Allah ya fadi game da mushrikai annahum yaquluna suna cewa law kana khayran ma sabaquna ilayhi inda alheri ne ba za ta talakawa ne suke gaban mu ba inda wannan abun alheri ne mu manyan gari mu ne manyan kasa muke da kuɗi mu muka mun riga amma tun daga talakawa ne a gaba to wani abun ba alheri bane ne Allah ya kare yaquluna suna cewa na hannu marifa mu muke da ilimi wa halin muke da basira wato mu muka waye shine marifa mu ne wayayu mu ne kwararru wa tafkir muke da zurfin tunani na rufin umura mun san yau da kullum mun san bambancin garuruwa walamma ra'ayna annama anna hadha alladhi ja'a bihi muhammad laysa haqqan da muka auna da wayewanmu da ƙwarewanmu muka gano cewa abinda annabi muhammadu na yake kai ba gaskiya ne ba tarakna sai muka gali shi saboda mu ba zai zai mu ba amma nan ya same su wanda yake talakawa ne bayi ba su da basira sai na ta gaya musu maganganu kawai amma mu mun yi je kasashe muna da kuɗi muna hudda da mutane iri daban-daban mun waye da mu zo da sai muka auna abin da yake faɗa kawai da muka gane ba gaskiya bane sai muka bar mushi abin shi sai talakawa suka bi shi suka ce tarak na sai muka tsare shi walau kana haqqan na ilaihi idan da muka auna mun gane gaskiya ne haɓa da mun riga mun yi gaba fatarak na lahu dalilan ala annahu laisa haƙƙan sai muka kyale mushi abinci shi saboda muna ga muna dalilin cewa ba gaskiya ne ba mun riga mun auna da wayewan mu da zirga zirgar mu da kasashe da muka je da ci gaban da muke da shi an gane ko wa hadha min abtalil batili wannan yana daga cikin bannan wato a cikin banna ma a cikin ƙarya wani yana daga cikin mafi ƙaryan ƙarya li'anna al-haqq laysa itba'uhu mawqufan ala tabaqatin minan nas domin gaskiya ba an tsara shi ne sai su wane suke bi ba asalin rayuwar gaskiya ba a ce sai su ba tabaqa wani mataki yan unguwa kaza yan gari kaza yan yanayi kaza yan jinsi kaza yan shekaru kaza yan a'a ba haka gaskiya take ba tabqa a'a bal itba'ul haqq minhu yamunnu Allahu biha ala man yasha'u min ibadihi wa yuwaffiquhu laha domin ita gaskiya Allah ke ba da kyautanta ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa ya sashi ya dace sai kaga yana neman gaskiya yana son gaskiya sai Salman al-Farisi mai yi bi ba kan neman gaskiyan nan wani irin yawo ne bai ba akan neman gaskiyan nan gaskiyan nan kada yake nema Allah ya shirye da shi zuwa ga gaskiya an gano nan ko wa atba'u rusul aktharuhum min ad-du'afa kai mafi yawan manzanni ma zaka iske qur'ani na nuna wanda suke bin su ba manya mawadata bane kananan dai mutanen wanda ake ganin ba su isan ba su isassun dai a wurin Allah subhanahu wataala kama qala ta'ala an nu'minu laka wattaba'akal arzalun ai annabi nuhu ba shine manzo ba na farko manzo Allah ce manzo na farko shine annabi nuhu alayhi salam sauran annabawa to suka ce yanzu kana so mu bi ka ne bayan ga kananan mutane kana tare da kananan mutane arzalun wa qawluhu wani wurin Allah ya ce suka ce ma annabawan nasu wa suka ce ma annabin su wa ma naraka tabaka illa allazina hum araziluna ba mu wanda suke bin ka suke sauraron suke zuwa wajenka ba mu gansu ba sai kananan mutane badiyar ra'ayi in an ce badiyar ra'ayi wanda bai da kwarewa ta rayuwa ai ka san rayuwa kwarewa ce yanzu misali wani a ce a haife ka a gari ka taso a garin kai firamare a garin kai sakandare a garin kai jami'a a garin kai aure a garin kuma yar garin ka samu sana'a a garin to kaga wannan shi kenan baka da gari kamar ce dan zari ne misali an haife ka a zariya kai firamare a zariya kai sakandare a zariya kai aure a zariya ya wuce kaura a zariya kana sana'a a zariya ai kaga an zari ka alis to wannan ana magana ka ce me jaji in ka je sai dan ana sha wani ka je kaduna ya <laughs> da kaduna muke a ina bai ji ko ina ba in nan inda aka je na aka tsuguna da shi aka bashi shinkafa ya ci a tsaye a shi mota aka kullu aka dada shi aka je aka aji bai san abin da ciki ciki ba amma in kai yawo ka fita kana jin kana isasshe ka ga kirikiri an amina maka kai ba kowa ba ne ko kuma Allah ya ga dama ya gaji da kai in ka juya haka sai ka ga account ɗinka nan ga kuɗi jibge amma ga shi kana zaune da yunwa an samu ta lalura kaɗan ka je wanda bai isa ya gaya maka magana ya gaya ma inda kake ga kafa karfin ka kwana a nan ka je ka ga ina inda ma bai kai nan rabin nan ba ma ka je ka kwana to ka ga gwarmayar rayuwa ba ƙaramin abu ba ne. to shi ne suka ce in an ce badiyar ra'ayi shi ne wanda bai gwagwarmaya ba wato suna neman su yi ma'anabawa wulakanci na ce wato wato waye suke zuwa wajen ku waye suke zuwa wajen ku arazil ƙananan mutane ne badiyar rayi wanda ba su da mai rayuwa ba su waye ba mu da yake mun waye kawai sai da ake bayani kawai sai muka auna wai mu kai ina ona ai ba abun bi bane ai laysa indahum tafkir ba su da tunani mai zurfi wa yazamuna annahum hum ahlut tafkir su suna ga suke da tunani mai zurfi wa ahlul suke da basira walau kana ma jaa bihi nuhu alaihi salatu wassalamu haqqan inda abinda annabi nuhu ya zo da shi gaskiya ne ittaba'ahu ahlur ra'ayi wal mala' minan nas ar-ra'i masu basira wal mala' da masu da mala'u masu nera to da sun bi shi fatarakahum wa fatarkuhum da kaga ba masu kuɗi tare da annabi nuhu fatarkuhum lahu dalilun ala annahu laysa haqqan ya nuna karatun da yake ba gaskiya bane inda karatun gaskiya ne da an gama su kudiya gaban shi an gano wannan ko kaga jahiliya ke wa hadha batil ma ne ce wannan ƙarya ke wani shi yake ce ma zurutun ƙarya li anna al-ghaliba anna allazina yakfuruna bil haqqi hum ahlut tarfi domin gaskiyan magana ma masu bijire ma gaskiyan ai su ne wanda wadata ya ratsa su kama ƙala ta'ala wa ma la fi qaryatin min nadhirin kamar yadda Allah ya ce ba mu taba aika wani dan sako ba a cikin wata alƙarya illa qallan mutrafuha sai masu kudi sun ce inna bima ursiltum bihi kafiruna mu wannan sakon da aka zo da shi ba za mu buwa ba za mu iya ba ba za mu bi ba wa galibu man yattabi'u al-haqqa abu duafa wal fuqara mafi yawan masu bin gaskiya ai sune masu launin dai da talakawa li'annahum laysa indahum takabbur dan ba su da girman kai da jiji da kai sun riga sun sallama ma Allah subhanahu wataala wataƙila shi suke da yawa a cikin gidan aljanna kamar yadda manzo Allah ya ba shaida kuma manzo Allah sallam duk addu'an da yake na cewa ya Allah ka sanya da ni da iyalai na arzikin mu ya zama kafaf kafaf ba za mu roki kowa ba makon ba mu da komi yawa rayuwa kenan ban da shi ba rasa ba rigan da zan sa ina da shi dan abinci da zan ci ina da shi wurin da zan sa hakarkari na dan kwanta ina da shi ba kuma takara nake da kowa akan dinki ba ba na takara da kowa akan takalmi ba takara da kowa akan gida Abun hawa ba takara nake ba ina so ne wani shigo mota a ce duk garin nan ba mai mota na ba Ka san wani kullum high test yake da shi in dinki ne ma sai ce mai dinki zan biya ka kaza kai mun style kada kai ma kowa wani ma yakan je inda ake mola mota a mola mai a kera mai na sabuwa kuma da an gama kera mai wannan molin gaba daya a katanta na shi a zubar ba bai daya ma wani ba high test to kuma irin wannan dama in mutum yi sa duniya gaba shi ne wahalan ai na salam ya riga ya faɗi ka'ida guda duk wannan kai wahala da muke fama a ciki mu mun san mu muka jefa kan a ciki wannan ya haɗiye wannan wannan ya haɗiye wannan wannan ya haɗiye wannan ya haɗiye saboda mai duniya duniya zala ce dama an haka masu neman duniya ai ɓanan za su yi ya fi ɓannan da kirkici take a cikin dabbobi ka samu awaki suna gudu ka jefa kyarkeci a cikinsa ta ba za ta ci ba ta kashewa ne kawai kamar kura Daga shi zaki in ya kashe dabba wanda ya ishe shi shi ba zai ba zai bi sauran sai rago ma zo yake kusa da shi na kallon shi ba zai ce mai kala ba banda kura ta kashe wannan ta kashe wannan ta ga wancan ma ta bi shi da gudu ta fara cin wannan ta ga wannan ta je ta kashe wancan manzo Allah ya ce mai san duniya haka ya bannan da zai a cikin al'umma shine ga yanzu yau aji a kona wannan gari ji ba aji a kashe wannan gata aji a yanka wannan wannan yanzu ya fita aji a yanka shi mu yaro na express express fa yana neman abin da zai ci a kashe shi a ƙona shi a yi wani shi ke nan dai fitintunu wannan yana ga wannan ya tsaya mai are wannan ya rayuwa ne ya samu kaza ya ma aka yi wane yake rayuwa ne Allah ya sauke saboda aka kafaf manzala ya ce Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wa hashirni fi zumar al-masakin ka gane wannan ko Allah ya ce mukim ce li annahum laysa indahum takabbur ba su da girman kai فالاستدلال على شيء بأنه حق باتباع الأغنياء له أو ذوي الجاه ما لن يتشك استدلال كفى هجة بأنه حق أتي أبغكياني وي باتباع الأغنياء له وإذا أنك مسكولي أولم دم مسكولي نبي أو ذوي الجاه كوما سفداء عجي والاستدلال على أنه باطل باتباع الضعفاء كفى هجة أبو باديدين بويدن ما سلوني كي كي haza a ahal jahiliya wannan shine mudun au na yan jahiliya la yajuzu an yattakhidha mizanan bai kamata ya zama abin au ba yuzanu bihi wanda ake au da shi na ma'rifatul haqqi min al-batil yanda ake bambanta gaskiya da karya. ba haka ولهذا يقول العلماء الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق أنقانوا أنكو الحق لا يعرف bin rijal ba ana gane gaskiya ne ba kawai da an ga irin suwana da suwana a wurin a'a in gaskiya aka faɗa to gaskiya ce shi sa manzo ya ce in ka shirya da mutum guda in karatu kuke in mutum ɗaya yana sauraron karatu kada ce ai ba jama'a kai dacewa ake nema wannan kwara ɗayan sai zama muka jarin lahira kada ka rena ka ce a ah, to na ga mai karatu mutum ɗaya ne mutum ɗaya to ai jama'a sun taru waye san irin imani shi wasan irin alakan shi da Allah sannan waye san irin rayuwar da zai wace irin amfanar wanda zai yi Allah ya sa albarka sai mu tashi almas'ala as-sadisa wal 20 an gano nan ko alqawlu al-mufid alqawlu al-mufid